This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko namad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Masu are tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban ƙasar Burundi, Pierre Nkurunziza, ya gode wa sojojin ƙasar da suka taimaka su kana tuntsirar da gwamnatinsa da wasu sojojin suka yi yunkurin yi shugaba nkurunziza ya yi wannan kalamin ne jiya juma'a sa'alin da ya wa 'yan kasan jawabi a gidan rediyo da ke babban birnin kasar wato bujumbura wanda dubban 'yan kasan ne suka yi dafifi a kan titi domin masa barhabin da dawowa cikin kasar hawa kuma ya ja kunnen masu zanga-zanga domin hana shi sake tsayawa takara zagaye na uku da su daina ya ce yanzu zaman lafiya ya dawo cikin kasar kuma masu fatan ganin akasin haka to ba za su yi nasara ba rahotanni sun bayyana cewa an samu kwanciyar hankali bakin gwargwaron hali tun jiya juma'a kwanaki biyu bayan an samu hayaniya tsakanin sojoji masu goyon bayan shugaban da masu adawa da shi sai dai har yanzu masu adawa da shugaban suna kira da ƙara ƙaimi wajen zanga-zangar hana shi sake tsayawa takara zagaye na uku sai dai amurka ta shawarci shugaban da kare tsaya takara zagaye na uku kamar yadda mataimakiyar sakataren harkokin waje na amurka linda thomas greenfield ta shaidawa wannan gidan rediyon ta ce yin hakan zai haifar da rashin zaman lafiya a kasar. yanzu haka dai an yanke hukuncin kisa ga the dihoka tsanef hukuncin kisa sakamakon bom ɗin da ya tayar a wajen gasar gudun yare kanin wani a boston a cikin shekarar 2013 wanda ya dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu rauni iri daban-daban tawagan alkalai da suka kunshi maza bakwai mata biyar sun bayyana hukuncin ne jiya juma'a a boston bayan sun kwashe sa'o'i goma sha hudu a cikin kwanaki uku suna tattaunawa suka ce biyo bayan wadatattun hujjojin da ke gabansu na cewa ya aikata wannan ta'asar don haka sun yanke hukunci ba da kace na ce ba tsanaf zai fuskanci hukuncin kisa ne sai dai sai dai ba don gaba ɗayansu sun amince da wannan hukuncin ba to da sai dai ya fuskanci wato hukuncin ɗaurin rai da rai wakiliyar wannan gidan rediyo fatima tilosova wadda tana cikin kotu salin da aka alkalan suka bayyana wannan hukuncin ta ce ta ga wasu daga cikinsu kuma suna kuka sakamakon bayyana wannan hukuncin shi dai tsanaf ya yi zugum ya kwantar da kansa a cikin kotu a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun babban mai shari'a na amurka loretta lynch ta soki tsanaf da aikata kisa da gangan ta hanyar ta'addanci ta ce tana fata wannan zai warkar da zukatan waɗanda suka rasa 'yan uwansu da waɗanda suka samu nakasa sakamakon wannan ɗanyen aiki da ya aikata ta ce wannan hukuncin ne kaɗai ya daidai da wannan mummunar aikin da shi tsanar ɗin ya aikata ita ko babban alkalin da ta jagoranci sauran alkalai wajen yanke wannan hukuncin comis otis ta faɗa a wajen taron manema labarai cewa hukuncin ya yi daidai ta ce domin shi tsanar ya yadda ya yadda da aƙidar nuna kyama ga amurkawa abinda ya sa shi aikata wannan ɗanyen aiki ta ce don haka zai biya bashi da nasa rayuwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙungiyar ISIL ta karɓe haraba karamar hukumar da ke cikin babban birnin ƙasar Iraki wato Ramadi kuma yanzu haka sun kafa tuta su a gundumar da ke Ambar. Sai dai wani ɗan majalisar dokokin ƙasar ta Iraki ya shaida wa sashen kurdi na murya Amurka cewa ba wai ƙungiyar ta karɓe gaba ɗaya babban birnin ƙasar ba ne a'a domin ko har yanzu sojojin gwamnati su ne ke rike da tsakiyar birnin na ramadi da ke yammaci suriyan kungiyar ta isil sun yi amfani ne da bom da daddare wajen kutsa kai shiga cikin birnin shugaban sojan ruwa na amurka brigadier general thomas deweldy wanda shine ke jagorantar rundunar sojojin ƙasar amurka da ke kan gaba wajen ganin an fatattaki kungiyar ta isil ya shaida wa manema labarai jiya juma'a cewa sojojin iraki sun yi iya bakin kokarinsu domin mayar da martani ga waɗannan farmakin da kungiyar ta isil ta kai amma duk da haka sai da suka kugutsa kai ya ce sojojin haɗin kai sai dai suka kai hari ta sama ya ce sojojin haɗin kai sai da suka kai hari ta sama har sau goma sha biyu a yankin a cikin kwanaki uku sai dai shiga wannan wuri ba shakka babban kuma baya ne ga sojojin iraki waɗanda suka jima suna ba ta kashi da 'yan tawayen ta isil wanda tun a farkon wannan shekarar suka kwace tikrit daga hannun 'yan tawayen masu binciken tarkacen jirgin saman nan da ya faɗi wanda ke aikin agaji a nepal lokacin girgizan ƙasa sun gan shi sai dai ɗaukacin waɗanda ke cikin jirgin duk sun mutu sai dai ba a bayyana dalilin da ya haddasa haɗarin ba kana ba a bayyana suwa da suwa ne ke cikinsa ba amma dai lieutenant general john wilsley ya tabbatar jiya juma'a cewa jirgin na dauke da sojojin ruwa shidda da wasu sojojin kasa biyu na kasar ta nepal janar din wanda babban kwamanda ne a sojan ruwa da ke zaune a kasar japan ya bayyana cewa ƙasar ta nepal a cikin makonni uku da suka gabata ta fuskanci bala'in girgizan ƙasa wanda ya sa hasarar mutane da yawa kuma rabon da a ga irin haka ya kai kusan shekaru tamanin sai dai ma'aikatar tsaro a babban birnin ƙasar ta kathmandu ta ce jirgin mai saukar ungulu ya yi ƙasa-ƙasa cikin kwanaki uku a kusa da tsaunuka da ke gabar maso tsakiyar nepal wannan yasa zai yi wahala a ce wani daga cikin jirgin ya rayu domin mummunan kurmi ne da ke da sukuki kwarai da gaske a wurin sakataren tsaron na nepal ya ce yanzu haka dai an samu gawarwaki uku kuma ana nan ana ci gaba da bincike shugabannin kudu maso gabashin asiya ba su ɓoye hushinsu ba a jiya juma'a sa'in da dubban yanci rani suka sauka a gaban tekun ƙasarsu yayin da wasu dubban kuma suke kan hanya kana majalisar ɗinkin duniya ta buƙace su da su yi wa waɗannan bayan allah sassauci su kula da su kamar mutane kamar yadda aka ji minista prime minister period chan ocha a bangkok wanda yake shine shugaban gwamnatin talan na cewa idan har muka bari suka shigo nan kasan za karɓe yawancin aikin 'yan kasar tamu haka shi ma ɗaya daga cikin manyan manyan jami'an ƙasar malaysia an joshi yana cewa waɗannan mutane da suke da alamun yunwa a jikinsu ba za mu yi musu maraba a ƙasar mu ba sai dai prime minister najib razak a cikin tattaunawa a cikin tattausan lafazi ya nuna damuwarsa ga halin da waɗannan 'yanci ranin suke ciki kana ya yi alkawarin ɗaukar matakin kyautata musu sai dai kuma bai bayyana abin da za a yi musu ba duka dai a jiya juma'a ne ƙasar indonesia ta tasa ƙeyan wasu jiragen biyu na 'yanci rani su koma inda suka fito yanzu haka dai kusan 'yanci rani su 800 ne aka ceta daga jirgin ruwan da ke ɗauke da su da ya kusa nutsewa wanda suka fito daga mayama da kuma bangladesh shugaban amurka barack obama ya karama 'yan sandan da suka mutu bakin aikinsu yana cewa dole a tuna da su domin su mutu a matsayin guraje domin abin da su kenan a cikin jawabin da ya karanta jiya juma'a babban ofishin 'yan sanda a capitol inda aka yi bikin tuna waɗannan mutanen ya ce ba yadda za mu kankare duhu da haɗarin da ke tattare da wannan aiki naku da kuka zaɓa sai dai mu ci gaba da mara muku baya mu ga cewa kun kauce wa duk wani haɗari da ke tattare da wannan aiki naku bikin dai na shekara-shekara ne domin tuna masu sanye da kayan sarki da suka mutu lokacin aikinsu shugaba obama ya ɗibiya huran kallo a kabarin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan sandan kuma ya taya 'yan uwan waɗanda suka mutu juyayen wannan rashi da suka yi sai dai kalaman na shugaba obama ya yi daidai da samun ƙarin adadin haɗarin da 'yan sanda suke shiga a halin yanzu a shekarar 2013 jami'an tsaro har su 27 a kashe a lokuta daban-daban sa'an da suke bakin aikinsu. Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin. Halima makon da ya shige mun yi alkawarin cewa za mu zo mu fara gabatar da Ai na ce ina jira in ji gangunan dan kwairo kuma sai na ji sai kika ji BB King marigayi. Mm. To aka ce wai sawon giwa ne taka na rakumi a daren Alhamis a agogon Amurka wato Asbahi kenan na Juma'a jiya agogon Najeriya. shahararren mawakin nan na blues wato bb king ya rasu kamar yadda aka sani wato mutum ne wanda a shi bb king mutum ne wanda irin lambobin yabo da ya samu na waka ba sa misaltuwa saboda an ce ba an ce bane shekarunsa saba'in yana sana'ar waka kuma tun da fara ka tun yana da 29 kenan tun yana da 20 da wani abu ah, a haife shi a shekarar 1920 kai goma sha tara kai goma sha tara ba da ba yana da 89 a ya mutu ko eh an haife shi a shekarar 1926 hmm. yawwa ya rasu yana da shekaru 89 da haihuwa a duniya kuma an sha gwagwarmaya tun da su sun haro tun zamanin bakin baka fata ba komi ba ne a ƙasar ai akwai wata hira da yake ma wanda yake faɗan wani abu wanda ya faru a shekarar 1949 a ya faru da shi lokacin yana wasa za mu ji abubuwan da yake faɗa cikin wannan saboda zai ba ki ko kuma ce zai ba mai sauraro wani wato a fahimta don ce kenan ko game da shi marigayi bibikin king wanda sunansa na ainihi riley king kuma saboda irin waɗannan abubuwa da bakar fata suke fuskanta a lokacin da ya fara wannan sana'a ya zamo kamar dj kenan dan ce a wani gidan rediyo a garin memphis da ke jihar tennessee shi asalinsa dan mississippi ne a wata irin gona ta auduga da ake da su irin a zamanin daɗin na aka haife shi to mm. lokaci yana gidan rediyo sai ana masa lakabi da sunan bill street blues boy to wannan blues boy din shine sai ya ɗauka sai makala jikin sunansa baby dama ainihin sunansa na ƙarshe king ne uh, Riley King sai sai mai da wannan bibi din ya zama sunansa kuma sunan da kowa ya san shi da sosai Riley din ban ce ma akwai Riley din mutum kowa ne ya san da mm. cewa ai sunansa na aini ba kenan to alima bari mu je ga gaishe gaishe kafin mu zo ga mu ji abubuwan da shi margayin ke faɗi yawa to kamar yadda aka saba ga gaishe gaishen mu na hilin a bari ya huce da farko ga gaisuwa zuwa ga hajiya hawa garba briel a damaturu jihar yobe da fatan tana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga dukko buba bukuyum a jihar zamfara da fatan shi ma yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji faruk malami yabo yariman yabo kuma kwamishinan kananan hukumomi na jihar sokoto kuma shugaban tawagar da suka kama na ziyara nan shekaran jiya a cikin tawaga akwai alhaji dahir abdullahi da nuruddin attahir yabo sarkin sudan na yabo da kuma wafi ahmed suka gm rima talabijin sokoto da fatan duk suna nan lahiya ko kuma ce da fatan sun koma gida lahiya mm. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji musa usaini mai unguwar kartiye ghana kuma dan jarida a rediyo haɗin kai fm magarya da matar shi alfa waɗanda muke tayawa murnar samun karuwar ya mace allah ya raya ta ya ba ta bin umarnin iyaye <laughs> To Alima a gaba sai din mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Aminu mai gari baradan sade tare da iyalansa muna taya su murna auren ɗansu Sadiq Aminu mai gari tare da Hawwa'u mai gari Yarima Papa Jidala. da za a yi yau asabar din nan da karfe goma sha ɗaya da rabi na rana a babban masallacin juma'a na bauchi allah ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga Nasiru Yusuf birnin Kudu jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar Goram a jihar Jigawa sai gaisuwar turakin giya da Alhaji Muhammad Sabo tare da mai sauraronmu a madu manajan unguwar karofin madaki a Bauchin Yakubu sai Malam Kawo Yakubu Lame babban sakatare yada labarai na masarautar Bauchi da Hajiya kuma tu Alhaji Dallami unguwar Doki a Boko jihar Plateau sai kuma mai unguwar Nufawa Alhaji Tanko Ibrahim Maga Magayakin haradan Bauchi. Ga ɗan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Bafan Shin direban Dangote a magamar Gumau sai Alhaji Audu kafa ba takalmi sai gaisuwar mai sauraron mu marafa nasiru s kudu uban kasar dan sadau sai alhaji bukar bala daga maiduguri a jihar borno tare da iyalansa muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu ubai alkaleri dan madamin alkaleri muna mika taziya ga mai ɗakinsa hajiya zainab da mahaifiyarta hajiya habiba har ma da mai mataba sarkin kaltungo injiniya salim muhammad game da rasuwar alhaji usman umar kaltungo allah ubangiji ya ji kansa da rahama allah sa ya huta ga ɗan gaisuwa zuwa ga ango ya haya abdullahi bello tare da amaryarsa hauwa garba kazaure wanda su ma a yau ake ɗaura auren su da karfe biyu na rana a gida alhaji salisu garba a sha iskawa da ke kazauren jihar Jigawar najeriya da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri. Amin sun amin. halima kin san kusan duk mawakan zamani a ƙasashe kamar su na amurka da ingila da ƙasashen turai da makamantansu wato kusan dukkansu zan ce kusan a wurin bb king suka zo suka koyi yadda ake buga jita a rayuwarsa akwai da dama waɗanda suka yi magana a mm. kansa to akwai wata magana da ya taɓa yi na wani al'amari da ya faru a shekarar 1949 abin da ya samu jita ɗinsa wato tambaya aka masa kan saboda shi jitansa ya sa mata suna lucille yawwa eh sai aka ca ah, kai me ya kawo sunan lucille a jikin sunan jita ɗinka sai ya ba da labari yana faɗin abin da ya faru na yadda wuta ta tashi a wani gida da yake wasa shekarar 1949 a can kudancin Amurka bari ke mm. ji abin da yake faɗi. Mm-hmm. And everybody started to run for the front door including BB King. But when I got on the outside then I realized I'd left my guitar and in 49 believe me keeping a good guitar was a hard job. People would borrow them without your permission. <laughs> anyway, I went back for my guitar and when I did the building was a wooden building, burning rapidly, and it started to collapse around me. So I almost lost my life trying to save my guitar. Mm. The next morning, though, we found that these two men was fighting, was fighting about a lady that worked in the little nightclub. I never did meet her, but I learned that her name was Lucille. I named my guitar Lucille to remind me never to do a thing like that again. <laughs> <laughs> wato kin bai ci abin da ke faɗa wato <laughs> ah, ya ce wuta ta kama yana wasa mm. sai aka fita da gudu duk da shi to sai da ya fito waje sai tuna cewar ya manta jita ɗinsa a ciki sai ce bari ya koma to da ya koma da yake ginin na katako ne yana eh. so ya rusa kansa ya ce saura kaɗan da ya mutu yana ƙoƙarin zai je ceto jita ɗin saboda ya ce a wannan shekara ɗin wato wato jita wato kamar sosai kamar abu wani abin arziki ne mutum yana tsare shi saboda nan da nan za a sace mm. to sai daga baya kashe gari sai suka ji labari cewa a shi abin da ya faru wasu ne suke fada a cikin wurin suna fada a kan wata budurwa to sai ya je wai sunanta lucille shine ce abin da ya janyo kenan har suka buge wuta ta kama a cikin wannan aka ce eh shine sai ya shine sai ya ce to ya sa jita ɗaya sunan wannan matan mai suna Lucille domin ya tunatar da kansa cewa ba zai sai ba zai taɓa yin wauta irin wannan ya faɗa akan mace budurwa <laughs> duk tsawon rayuwar shi ah, duk tsawon rayuwar shi ba kuma kin san wato kamar a zamanin da yawanci bakaken fata na Amurka sun faro waka da yake ba sa samun kasuwa suna farowa ne da irin waƙoƙin nan na coci mm. wato gospel music to shi ma bibi kin din ba wai da blues ya fara ba da waƙoƙi irin na coci ya fara to sai aka tambaye cewa to shin ya aka yi watsar da waƙoƙin coci ya koma yana waƙoƙi na blues sai bayanin dalilinsa bari ki ji abin da yake faɗa sai kin yi dariya shi ma <laughs> As I play people would come by and generally request tunes. And the people that request tunes to sing gospel songs would always praise me highly. They would say, Great, son, that's fantastic. Keep it up, you're going to be great one day. But they never tipped. <laughs> but usually, people that would ask me to play a, a blues song would always tip me and maybe a beer from time to time. So you can see why now, starting out to be a gospel singer, I decided to be a blues singer. <laughs> Ka ga zancen Andy Bature ya dawo. <laughs> Eh, Andy Bature ya dawo <laughs> ya eh, Wato ya ce lokacin idan suna wasa mutane ne kowa zai zo ya ce a sa masa waka kaza yana mm. so ya ce to waɗanda za su zo su ce a sa musu waka irin ta coci kullum za zo su yaba masa su ce ka wannan waka ta yi muna yaba maka ci gaba da kokari ci gaba da kokari Allah ya ce nan gaba nan gaba za ka zama wani abu mm. sai su tafi abun su yace amma duk wanda ya zo eh. ya ce ba mai bashi ko sisin kobo ba mai bashi sisin kobo ba kari amma yace duk wanda ya zo ya ce masa masa waka ta wato blues sai ya dan dauko wani abu ya bashi. Amma a kara mishi yan kwalbar giya. Eh shi ne sai <laughs> ce to kaga dalili na abin da yasa kenan kaga nake wakar blues. Ya bar waka addini ya koma. <laughs> Ya koma wakar blues. Kuma wato kamar yadda aka baɗi duk tsawon rayuwarsa cikin shekaru saba'in da yana waka din nan kowace shekara akalla sai ya yi wasa 200 biyu da wani mm, abu. Haka haka. Na mm. aka tambaye shi kwanakin baya a CNN ake masa tambaya me yasa kake wasa haka da yawa shine cika. kudin kuɗin nake bukata <laughs> kuma da yake da gaske ba kuɗin yake bukata ba to shi idan kika saurari waƙarsa abin da ya bambanta sa da waƙar kowa shine duk abin da yake faɗa za ki ga cewa yana faɗa ne daga ransa in mm. kika kina kallon sa yanda yake waka wato yayi daban da kowa mm. Halima ko ta waka da yayi wanda yake ce you gonna miss me wato za ku yi kewana ko kuma in ce yana ya yi waƙace ainihi ba wai a saboda cewa za a yi kewarsa in ya mutu ko na ba mm, amma wani abin mamaki eh. shine a ciki da wata yake amma kuma sai yana oh. faɗan cewa za ku yi kewana idan na mutu gana mes mai sunan abin da sunan waka. Za mu rufe saboda lokaci aka jiki za mu rufe da wannan waka ta Bibi King mai suna. irin jayyar da ƴan uwan shi suka yi a ƙarshen rayuwar shi amma ba lokaci. Ba lokaci kwarai mm. da gaske haka ne. Mm. Kamar yadda nace za mu rufe da wannan waka ta mes mai You're gonna miss me. You're gonna miss me. You're gonna miss me, baby. You're gonna miss me. You're gonna miss me, baby. When I'm dead and gone. Mistreat me. You hurt me. Mistreat me, baby. To masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Burundi Pereira Nkurunziza ya gode wa sojojin kasar da suka taimaka suka tuntsurar da gwamnatinsa da wasu sojojin suka yi yunkurin yi. Shugaban Nkurunziza ya yi wannan kalamin ne Juma'a salin da yi wa kasan jawabi a gidan rediyo da yake babban birnin ƙasar wato Bujumbura. wanda dubban 'yan kasan ne suka yi dafifi a kan titi domin masa marhabin dawowa cikin kasar haka kuma ya ja kunnen masu zanga-zanga domin hana shi sake tsawa takara zagaye na uku da su daina yanzu haka dai an yanke hukuncin kisa ga jihoksa tsanef na hukuncin kisa sakamakon bom din da ya tayar a wajen gasar gudun ya da kanin wani a boston a cikin shekarar 2013 wanda ya dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu rauni iri daban-daban tawagar alkalan da suka kunshi maza bakwai mata bakwai ne suka yanke wannan hukuncin to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri Julie Lessas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Gadanci ne nake cewa salamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.